وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أخرج الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن جملة من مشايخه منهم عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي بإسناده إياه إلى أبي إدريس الخولاني ذلكم التابعي المشهور الذي كان مولده عام حنين غير أنه لم يلقى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن أبي ذر رضي الله عنه وهو جندب ابن جنادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وفي بعض ألفاظه إذا دخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد غير ذلك فليحمد الله ومن وجد غير ومن وجد فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقد شارك الإمام مسلم في إخراجه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من أصحاب المثاني عباد الله هذا حديث عظيم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها من هذا الصنف غير أنه حديث رباني أو حديث قدسي كما هو المتعارف عليه بين العامة والخاصة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أشرف حديث لأهل الشام وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه فرحا من رواية هذا الحديث إن هذا الحديث يرى عاصم الله يحمل في طياته معاني راقية بأسلوب رباني قلما تقف على نظائره إنه يدل على كمال الله وكمال عدله وتنزهه عن كل عيب ونقص فتعالوا معي يرعكم الله نمر عليه مرورا سريعا لنتفيأ من ظلاله ونستخرج منها بالدروس والعبر ففي مطلع الحديث أولا هذه رواية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الرب العزة رب العالمين جل وعلا ومن هنا قالوا له حديث القدسي فمعانيه من الله وألفاظه من رسول رب العالمين صدر الحديث بتنزيه نفسه عن الظلم والظلم تعرفونه جميعا وضع الشيء في غير محله وضع الشيء في غير موضعه فالله جل وعلا حكم عدل نزه نفسه عن الظلم وهذا ما ما ما ما, ما اتت به السور القرانيه والايات في شتى اماكنه من ذلك قول الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن ذلك قوله وما الله يريد ظلما للعباد وكذلك قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون نزه الله نفسه العليه عن أن يظلم أحدا حاشا وكلا بل هو تبارك وتعالى غير محتاج إلى ذلك لأنه أكبر من كل شيء فما كان فوقه شيء فليس بحاجة إلى أن يظلم أحدا ومعنى حرم على نفسه الظلم يعني منع جعله محظورا على نفسه فلو أنه تبارك وتعالى أقدم على الذي سماه في الحديث لا أحد يعترض عليه لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكنه حرم على نفسه ذلك مبالغة في تحذير الأمة عن أن يقترفوا الظلم لأنفسهم وقد قسم الأئمة الظلم إلى أقسام أشده عباد الله الإشراك بالله وسماه القرآن في منطقه الجلي ظلما كما ورد على لسان لقمان عليه الصلاة والسلام يا بني لا تشرك بالله إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم فسماه ظلما هذا الضرب الأول الضرب الثاني ما يكون بين العباد أنفسهم وهذا أيضا حرمه الشارع الحكيم لأن مغبته وخيمة وعاقبته أليمة ومصير صاحبه إلى دمار ووبال في الدنيا والآخرة إن لم يرد في النصوص التي تحذر عن الظلم سوى قول الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين فيهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء لو لم يكن فيه سوى هذا لكفى في الموضوع تحذيرا وتنفيرا عنه ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وعن هذا المعنى قال قائلهم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم الصنف الآخر من أصناف الظلم يا عباد الله ظلم الإنسان لنفسه فإن الإنسان قد يظلم نفسه وقد نهينا عن ذلك أيضا لأن ظلم الإنسان نفسه يؤدي إلى هلاكه وقد نهينا عن إهلاك أنفسنا الوقفة الثانية قوله فلا تظالموا هذا تأكيد للتقرير الأول فإنه لو, لو لم يكن فلا تظالموا واكتفى بقوله حرم عليكم الظلم لا انتهى من التحليل عن الظلم ولتم الكلام ولا حسن السكوت عليه لكنه صدر هذه الجملة وقررها تأكيدا وتوكيدا لها نلاحظ أن الحديث كله ورد بصيغة يا عبادي وهذا فيه إضافة تشريف حيث أن الله جل وعلا أضاف العباد إليه لأنه مالكهم وخالقهم ورازقهم وفاطرهم من غير مثال سابق وقد قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ثم قرر أن العالم كله مفتقر إليه وهو غني عن كل ما سواه ولذلك قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل يعني لو أننا اجتمعنا إنسنا وجننا وبشرنا وما علمنا وما لم نعلم اجتمع اجتمعنا على طاعة الله رب العالمين هذا ما يزيد في ملك رب العالمين شيئا لأنه لا تنفعه طاعة الطائعين كما أنه لا تضره معصية أو عصيان العاصين ولذلك في الشطر اللي بعد هذا قال ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك مما عند الله جل وعلا فالله جل وعلا هو الغني كما قال في محكم التنفيذ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد يقول أحدهم وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه فنحن فقراء بكل ما تحمله الكلمة من معاني والله جل وعلا هو الغني مطلق الغنى فليس بحاجة إلى شيء أو إلى أحد من العالمين تلاحظون عباد الله في الوقفة الثالثة أن الله جل وعلا أضاف امتلاك الهداية إلى نفسه العادية فإن الله جل وعلا هو الهادي والمهتدي من هداه الله ولذلك قال فاستهدون يعني لولا هداية الله للبشر لولا بعثة الرسل لولا إنزال الكتب لما اهتدى أحد من العالمين ولذلك قرر هذا في غير ما موضع من آية ذكر الحكيم لذلك قوله من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ومن يضلل فلن تجد له سبيلا فمن هداه الله هو الهادي ولذلك قال في الشطر اللي بعده فاستهدوني أي اطلبوا الهداية مني اسألوني الهداية فأنا الذي إن وفقتكم للهداية وفقتم جميعا وهذا وهذا التوفيق من كمال عدله تبارك وتعالى وفقه فمن هداه الله فإن الله يهديه بفضله كما أن من غواه الله أو أغواه الله أو أهلكه الله أو أوقعه في الردى فهذا لا يلومن إلا نفسه كما نص الحديث في آخره ولا يلومن الله جل وعلا فإن ذلك من كمال إنصاف الله ومن كمال عدله الهداية فضل والإغواء عدل ولعل سائلا يسأل فيقول كيف هذا فيجيب عن هذا التساؤل القرآن فإنه قال ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وقال وهديناه السجدين وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين بأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل انتهت القضية ونلاحظ أيضا في الوقفة الرابعة أن الله قرر أن امتلاك الأرزاق كلها بيديه فيمينه ملأى لا تغيرها نفقة سخاء الليل والنهار فهو الذي لا تنقضي خزائنه وكنوزه لا تنفد كما نص على ذلك القرآن لما قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق ذكر الاستطعام وذكر الاكتساء والاستباق داخل في هذا فلا أحد يرزقك سوى الله فمن طلب الرزق من غير الله جل وعلا فقد ضل عن سواء السبيل قال فاستطعموني أطعمكم فاستبسوني أبسكم الوقفة الخامسة قرر في الحديث أن أعمال العباد إلى على قسمين وهذا كقوله تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم يعني كل شيء مدون عند الله في كتاب لا تصل إليه الآيات الخفية آيات الإنس والجن في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في كتاب يأتي به الله يوم القيامة ويعرض على العباد ولا تخفى من العباد خافية كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وهذا كقوله ما يلجوء من قوم إلا لديه رقيب عتيد وكقوله أيضا بلا ورسلنا لديهم يكتبون فقال فمن وجد خيرا فليحمد الله يعني الهداية والتوفيق هذا ليس من قرارة نفسك أنت فلا تغتر بالهداية سل الله الثبات سل الله الثبات إلى الممات فإن كل ذلك فضل من الله رب العالمين قال فمن وجد خيرا فليحمد الله الطرف الآخر من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وفقا لما قررناه من فضل الحجة وإنزال الشبحة وإنزال الكتب وإرسال الرسل عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم yabo da kirari sun tabbata ga Allah ya Allah kai da tsira da aminci da kai da tsira annabi rahman tsira da iyalansa da sa da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin da su fara ta yi wasiya yan uwa na mu yi tabawa a cikin ta sabbobi Da ne ne sirrin na nasara a duniya da lahira yau hudu ban mu tsokaci ne akan hadisin da al-imamu muslim da wasu daga cikin magabata marubuta littattafan hadisi manya-manya suka rawaito shi a cikin littattafansu. su imam Muslim ya rawaito wannan hadisin daga malamin sa ɗan dan ɗan Bahram ad ya kawo sanadin sa har zuwa Abu Idris al-Khawlani daga Abu Dharr al-Ghifari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah jalla wa ala Allah madaukakin sarki yace ya ku bayina hakika na haramta wa kaina zalunci kada ku kuskura ku zalunci malamai suka ce da a ce bai kawo jumla ta biyu ba ku kuskura ku zalunci kawai jumla ta farko ta wadatar wurin ta nuna zalunci haramun ne anan Allah jalla wa ala yana tsarkake zatin sa madaukakiya da cewa ba shi da bukatar ya zalunci domin shi ba mai bukatuwa bane zuwa ga wani abu shi tsayayye ne da zatin sa subhanahu wataala daya ɗayan da ba shi da na biyu tabaraka wa ta'ala a cikin mulkinsa da dukkanin gudanarwarsa tabaraka wa ta'ala don haka duk abin da ka sani yana bukatuwa zuwa gare shi amma shi kuma ba shi da wata bukata ko da da ta taƙi ko ƙasa da haka zuwa ga waninsa wannan shi ne ma'ana alhayyul qayyum don haka ya haramta wa kansa yin zalunci ya ce kuma bayi kada ku yi zalunci malamai suka kasafta zalunci kashi uku suka ce ko dai ya zamto mafi muninsa Shi ne mutum ya bautata wa wani Allah ko ya ɗauki wani haƙƙi na bauta ya riskar da shiga wani Allah shirkul ibada kenan Alƙur'ani ya kira shi da zalunci zalunci na biyu zaluncin da bayi suke wurin mu'amalolinsu na yau da kullum zalunci na uku mutum shi akan kansa ya zama makiyin kansa ya dinga cutar da kansa ya gaza yin abin da zai taimaki kansa a duniya ko a lahira ‘yan uwa masu albarka za mu ga Allah jalla wa'ala ya kafa ma'auni na adalci da shi ne kuma sammai da ƙasai suka tsaya kuma yake ta nanatawa yake maimaitawa shi adalcin nan wajibi ne ga makusanci da na nesa da maƙiyi da masoyi duk wani wanda mu'amala ta haɗa ku ya waje ba kai masa adalci ko wanda bai yarda akwai Allah ba ya waje ba kai masa adalci domin da adalcin Allah ne sammai da ƙasai suka tsaya wannan hadisin a wannan gabar ya jaddada wannan babu shakka za mu ga wannan zaluncin shi ne ya hana wasu da yawa sakat ta fuskar danne musu haƙoƙi da ake yi ba a nan kawai ba a dukkanin sassa na rayuwa ya zamto cewa da yawa wasu rayuwarsu ma ta salwanta ko dukiyar ta salwanta ko mutuncin ya salwanta sanadiyar wannan danniyar to shi yasa yana daga cikin haƙƙin da Allah jalla wa ala ba zai taɓa kyalewa ba sai kai Allah isa ba matsawar akai zalunci to za a tsaya a inda za a warware idan ya kasance saboda cikar adalcin Allah zai tashi dabbobin da wannan tana da ƙaho waccan ba ta da ƙaho a yi hisabi a daidaita tsakaninsu to ina ga waɗanda suke mukallafai an turo musu littattafai an ba su wata dama ta manzanni su gane daidai su gane ba daidai ba tammaninsu za su ci banza tammaninsu shi kenan idan an tashi a nan an ci bilis an tafi ba za a tashi ba a'a قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم wa zalika ala Allah a gaba ta biyu a hadisin yayi magana akan cewa dukkanin bayi ba isa da tunaninsu da iyawarsu da ƙwarewarsu su kai ga shirya ba in Allah bai basu wannan shiryar ba ma'ana shirya a hannun Allah take shi yasa ba yi wa wani gori don kai baka yin wata alfasha shi kuma yana yin alfasha domin muhimmin lamari shine da me aka cika ita shirya falala ce daga Allah kamar yadda kuma batarwa adalci ne na Allah jalla wa'ala duk wanda Allah ya shiryar duk wanda ya samu shirya to Allah ne ya shiryar da shi dan haka shi yasa a hadisin yace ku nemi shirya ta kenan idan mutum yana neman Allah ya shiryar da shi to duk dukufa yake a kofar Allah yana ta roƙon Allah ya mai taufiki to ya lazumci shirya a cikin rayuwarsa har zuwa mutuwa ta yadda Allah zai tashe shi cikin shiryayyu shi yasa kaji da ya ambaci annabawa sai yace ulaika allazina hada Allah wadancananka wanda aka ambata maka sune wadanda Allah ya shirya yace fa bi hudahu muqtadi daka kai koyi da shiriyar yace ku nemi shiriya ta zan shiryar da ku sannan yayi magana akan kuma bayi dukkanin su mayunwata ne dukkanin su matsaraita ne dukkanin su matalauta ne sai wanda Allah ya ciyar ya tufatar ya azurta ku nemi tufatarwa ta ku nemi ciyarwa ta zan ciyar da ku zan tufatar da ku anan Allah yana nuna kamaluhul mutlaq cikarsa wadda take saki ba kaidi cewa takkar duniya da lahira a hannunsa take nemi ya baka zai baka sai ka bi sababin inda ake samu ka samu ka daina tunanin cewa wani cikin halitta zai iya maka abin da Allah bai tsara naka bane in ka yaka ka yaudar kanka ya ce duka a hannuna suke shi ya sa ma a gaɓoɓin hadisin ya ce da a ce dukkaninku za ku taru mutanen farko da na ƙarshe da aljanu ku tambaye ni duka na lamunce muku na biya wa kowa buƙatarsa wannan ba zai rage komai daga cikin abin da nake mallaka ba sai faface inda zai rage to idan ka sanya allura a cikin teku ka ɗago ta in wannan allurar za ta rage ruwan to wannan zai rage wani abu daga cikin abin da na mallaka ba na duk abin da nake muku baiwa ce kyauta ce ba zai kare ba ma inda kum yanfad abin da ke hannunku na arziki duk yadda ya kai da yawa sai ya kare in bai kare ba sai kun kare kun bashi wa ma inda Allah ba amma tukkar da ke hannun Allah ita ba za ta kare in ji Allah jalla wa ala dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan riwayar da yake daga Allah jalla wa ala ya ƙara cewa Allah jalla wa'ala ya ce ya ku bayina muka ga yana ta maimaita wannan yana danganta bayi da mallakarsa domin shi ne mahalicinsu shi ne ya ƙirƙire su don haka shi da yake kulawa da su yake azurta su ya waje ba kuma si biyayya su ɗa'a ga dokokinsa ga tsarinsa ba tsarin da wani ɗan adam ya zauna ya rubuta ba Yi tunani a kansa wanda gobe ko jibi za a ga wallan wannan tsarin zai gaza yin aiki sai an tsaya an tala shi sai an ƙara canja shi a tsarin Allah ake ɗauka a gudanar da rayuwa a kansa yake don haka ku nemi tafiya akan wannan gwadabin ni kuma sai in yadda da ku yayi magana a kan cewa hadisin yai magana a kan cewa inda ake fa dukkanin duniya mutane da aljanu dukkaninsu su zamto cewa kowa mai takawa ne a ce zukatan mutanen farko da na ƙarshe da mutane da aljanu zamto duka an tara zuciyar mutum ɗaya ke wurin takawa su kuma haka yake wannan ba zai ƙara Allah da komai ba aslan ma baya buƙata ɗa'ar masu ɗa'a ba ta ƙara mai kambama ba ta ƙara masa girma ba ta ƙara masa wato tolokon mulkinsa subhanahu wa ta'ala a tsayayye ne da zatinsa baya buƙatar kowa kamar yadda kuma da abin a ce duka a tattara zukatan mutan farko da na ƙarshe da aljanu da mutane izamto kowa fajiri ne kowa ya ya bujire wa Allah to wannan kuma ba zai tauye Allah da komai ba ba zai bata mai rai ba domin da'ar mai da'a ba ta da wani amfani wurinsa kamar yadda saban masu saɓo ba shi da amfani wurinsa da kallaman kaga a cikin alkur'ani yana cewa ya halakar da al'umma su kutun da guda yace amma fa ma bakat alaihim as-sama'u da sama da ƙasa ba su yi alhinin rabuwa da su ba ina ruwansu wa ma kanu munzari ba a ma saurare su ba saboda ba a buƙatar su falala ce ta Allah ya sa aka samar da kai da aka kada kai ɗa'a kai girman kai kada kai saban Allah ka dinga jin cewa fa kai ka cuci Allah kenan da'ar mai da'a kansa zaiwa kamar yadda Allah ya ce man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wanda ya shirya kansa yawa wa man dalla fa innama yadhillu alaiha wanda ya bata kuma kansa yawa Allah ya ce mu dai bamu kasance masu azabtarwa ba har sai mun turo da manzanni wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kamar yadda ya take jaddada wannan ma'anar a ƙarshen hadisin yace da a ce mutanen farko da na ƙarshe da aljanu su ɗaya a fili fetal guda ɗaya kowa ya roƙi Allah buƙatunsa iya iyawarsa Allah ya lamunce wa kowa buƙatarsa Allah jalla wa ala yace wannan lamunce da ne ba zai rage komai a cikin abin da nake mallaka ba sai fa idan in an sanya allura a cikin teku za ta rage wani abu a ƙarshen hadisin Allah ya nuna mana cewa mafi mahimmanci shine kowa ya je ya kula da aikinsa ka tsaya kai wa kanka hisabi tun gabanin ranar da za a tsaye da kai a yi maka hisabi tun gabanin ranar da za a zo da tilin takaddu kamar yadda anis salam ya ce za a zo da takaddu maddal bafar iya ganinka daga ranar da ka balaga har ranar da ka mutu komai an rubuta da ka tsaya kai wa kanka lissafi gabanin a tsaye ka a yi maka lissafi shi sa ya ce ayyukanku ne fa nake kiyaye mu a yanayin makiyaya ta Allah wadda ba a yi mata tushe, ba a sakewa ba a zuwa a banka wuta a ce rakwatsin ya lalace allo ne abin kiyayewa littattafai ne a hannun mala'iku kiraman katibi ba kama wa ballata ka kwashi littafin ya ce inna ma hiya a amaluku ayyukanku ne nake ƙididdige muku sannan zan cika muku ladar haka duk wanda aka zo aka yi hisabi aka yi ƙididdiga ya samu alkhairi to ya goda Allah ana ba ya yi alfahari ba domin ba iya wata ce ta kai shi wurin ba wannan falala ce ta Allah jallawa wannan ya daidai da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce babu wanda cikin ku aikinsa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce haka ya rasulullah ya hanni sai idan Allah ya lulluɓe ni da falalarsa da rahmatarsa a ƙarshen hadisin ya ce kuma wanda ya samu koma bayan alkhairi kada ya zargi kowa sai kansa alkhairin ka mai da shi ga Allah amma sharrin ka zargi kanka me yasa domin duk wata gaba da za a yanke maka hanzari an maka an turo manzanni an baka hankali an baka dama an azurta ka da malamai da azumi duk suna tafsiri suna yin huduba ga makarantu duk wata hanya da zaka gane ne daidai ne ba daidai ba sai da aka yi maka sai aka bakka da kanka kuma aka nuna maka hanya aljanna da hanyar wuta dan haka faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ala wa sallu ibadallahi ala